sake saduwa a karo na 98 na shirin demokradiyya wanda gidan rediyo da talabijin na liberty ke shiryawa ni kuma zainab aliyu muhammad ke gabatarwa ana wata sai ga wata bayan kwanaki uku daga umarnin da hukumar kula da alkalai ta ƙasa njc ta baiwa wasu alkalai guda shida da aka zarga da aikata mundana da rashawa don su koma bakin aikinsu su rage yawan shari'un da suka tattaru a teburansu sai kuma gashi can hukumar bincike ta efcc ta tsara wasu laifuffukan da take zargin justice yunusa muhammad nasir da kuma takwaransa helezira ajiya ganjuwa na babban kotun tarayya sa'ilin da justice nasir zai fuskanci zargi uku da ake mar shi kuma justice yelenzira zai amsa wasu zargi goma sha hudu ne ana sa ran cewa waɗannan alƙalan babban kotu za su gurfana gaban 'yan uwansu alƙalan da za su bi bahasin zarge-zarge da ake masu wannan dai lokaci na farko da aka fara fafara alƙalan manyan kotuna a ƙasar nan da niyyar tsarkake harkokin shari'a kuma a daidai lokacin da talakawa ke kuka rashin adalcin masu shari'a da ke karkasa hukunci bisa faifai sai wanda ya fi tayawa ne zai kwasa. fatan da talaka ke yi shine Allah ya taimaki masu ɗaukan matakan kawo ƙarshen almundana a kotuna ta yadda mai gaskiya zai yi murna idan aka ba shi gaskiyarsa mara gaskiya kuma ya rungumi kaddarar da ya janyo wa kansa da kansa. baicin batun farfado da jamhuriyar biafra da wasu kungiyoyi daga shiyar kudu maso gabas suka dage sai an yi akwai kuma bukatar da mutanen yankin suka dage lallai sai an yi wannan kuwa shine sake fasalta yanayin mulki da tattalin arzikin kasar nan mataimakin shugaban majalisar dattijai sanata ike Madu na ɗaya daga cikin mutanen da ke kan gaba wajen ganin an sake fasalta najeriya maimakon hankoro da ake yi na farfado da matacciyar bayafura wacce ba za ta amfani kowa da komai ba babban abin da ya sa mutanen yankin kudu maso gabas ke son fasal fasalta najeriya shine don su kawo sabon tsarin mulki a ƙasar nan na shekaru shida daga nan kuma babu ƙari ga duk wanda aka zaɓa sa'an nan kuma su tabbatar sun samu ƙarin jiha guda don jihohin shiyarsu su zama shida maimakon biyar da suke da su a halin yanzu. wasu da yawa ma na ganin cewa wannan ne babban dalilin da yasa ake ta hankoran farfado da matacciyar biafra don daga ƙarshe a kawo yanayin da zai bayar da damar ɗarewa bisa teburin tattaunawa da masu yunkurin hakan ta yadda za su amayar da maitarsu a fili ta neman ƙarin wata jiha a yankinsu. waɗannan batutuwa guda biyu ne dai suka tayar da kura ainin a 'yan kwanakin nan har hakan ya kai ga matasan shiyar kudu maso gabas matsalamba don ganin an biya musu bukatunsu ta hanyar aikata masha'ar da za ta iya gurgunta ƙasar. dangane da haka ne matasan arewa su ma suka shawarci 'yan asalin wannan shiyar mazauna yankin arewa da su gaggauta komawa can wajajen don su taimaka wajen fafutukar farfaɗo da biafra amma mutane da yawa sun jahilci abin da ya kai matasan arewa baya da wacce shawarar aka kuma kawar da kai daga illoli da take-taken masu neman farfaɗo da biafra za su iya haddasawa a ƙasar baki ɗaya. Sharhin murya 'yanci na wannan makon mai lakabi ra'ayi riga ya ce idan har za a ci gaba da tsatsagar matasan arewa sai kuma a dinga hadawa da nashiyar kudu maso gabas domin matasan arewa ba su yin kwai sai da zakara. da alama dai gwamnoni da suka karbi makudan kudade sakamakon rarar bashin da aka biya musu da suka dade da ciwowa daga kasashen da ke cikin kungiyar masu bayar da bashi na paris club da london club kusan naira miliyan dubu gida dubu da ɗoriya a karon farko sun zame tamkar kazar da ta ci ta goge bakinta domin kuwa maimakon su gode karamcin da gwamnati ta yi musu hankoran neman ƙari ma suke yi ido rufe to amma sai dai kafin a kai ga yi masu ƙarin gwamnatin tarayya a ranar juma'ar da ta gabata ta bayyana adadin yawan kuɗaɗe da aka biya kowace jiha a tashin farko daraktan labarai na ma'aikatar kuɗi salisu na inna ɗanbatta ya ce kuɗaɗen da aka fitar aka kuma biya jihohi 36 sun kai naira miliyan dubu gida dubu ɗari biyar da goma sha shida bayan amincewa da haka da shugaba muhammadu buhari ya yi a ranar ashirin da ɗaya ga watan nuwamban bara duk da waɗannan maƙudan kuɗaɗe da suka shiga hannun gwamnoni babu su babu alamar su a jihohinsu domin kuwa babu abin da aka yi da su wanda ya canza yanayin kunci da matsin da ke addabar jama'a hasali ma ƙara nutsewa suka yi cikin ƙoramin wahala wannan ne yasa talakawa ke son kowane gwamna ya fito fili a kafofin yada labarai ya fayyace wa jama'a abin da ya tsinana musu da waccan garabasar da ta yi kama da tsintar dami a kala to kafin a kai ga hakanan za mu kutsa cikin majalisar talakawa don jin ta bakinsu game da makomar waɗancan kuɗaɗen a hannuwan gwamnonin dokar da majalisar dokokin jihar benue ta kafa ta hana fulani yawon kiwo da shanunsa a fadin jihar sai dai su tsuguna a wuri guda wacce kuma gwamna samuel otom ya sanya hannu amincewa da ita kamar makonni biyu da suka shuɗe za ta fara aiki tsakanin watan nuwamba zuwa na disambar wannan shekara kuma gwamnan ya ce wai ba an kafa ta ce ba don a musgunawa fulani makiyaya amma sai dai don ganin a jihar benue babu isasshen wurin da zai wadaci manoma da fulani gudanar da harkokinsu gaba daya ta ɗaya ɓangaren kuma babban sakatare kuma wakili a ƙungiyar fulani ta amitantu da ake kira ingam allah fulani development association alhaji sale bayari ya nuna cewa wacce sabuwar doka ta jihar benue ne wata dabara ce ta musgunawa da takura fulani makiyaya don a hana su yin sana'ar da suka dogara da ita a rayuwarsu to da yake wasu jihohin kudancin kasar nan ma suna kyamatar yawo da shanu don kiwatawa a jihohinsu amma jihar benue ce ta fara kafa dokar hana haka kuma ana ganin wannan al'amari zai shafi albarkatu da nage ke samarwa kuma karfin tattalin arzikin manoma da masu hulɗa da su zai raunana fulani dai sun lashe takobin yakar waccan dokar da suka kira mai bakar aniya kuma za su kalubalance ta a kotu don ganin bayanta muna da wani rahoto na musamman game da haka a bangaren bakan damiyar demokuraɗiyya na wannan shirin nan gaba kaɗan iyakacin abubuwan da shirya a cikin wannan shirin kenan don gabatarwa ga masu kallo da sauraronmu amma kafin mu kai gare su sai na gayyato yayin nafisa baban Nafisa don ya habarto mana labarin siyasar Najeriya. Mu je zuwa goga na Zainabu Abu. To madalla malama Zainabu Abu a gaishe ki da ɗawainiya. Assalamu alaikum jama'a ga kuma labarin siyasar Najeriya. Gwamnatin jihar Kaduna ta ƙaddamar da abin da ta kira residency card wato katin da zai tabbatar da cikakken tsaro a jihar kaduna kwamishinan kasafin Kudi da tsare-tsaren ciyar da jihar gaba muhammad abdullahi ya ce a yanzu tun da an fara aiki da katin bakin da ke sha'awar zama a jihar fiye da watanni shida ko kwanaki 180 sai sun nemi wannan katin bayan an ɗauki dukkan bayanai game da su cikin na'ura mai ƙwaƙwalwa na ƙasa baki ɗaya ya kuma ce ana nan ana ci gaba da yin rajista tare da haɗin gwiwar ma'aikatar samar da katin shaidar zama ɗan ƙasa na gwamnatin tarayya da ake kira national identity card management commission nmic kuma dukan 'yan jihar kaduna babba da yaro mace da namiji na iya karban wannan katin kwamishinan ya ce nan ba da dadewa ba za a bukaci duk wani mazaunin jihar kaduna da ya nuna wannan katin sa'ilin da yake son cin moriyar aikace-aikacen gwamnati ko kuma amfana a harkokin kiwon lafiya da ilimi da dai sauran wasu abubuwa da gwamnati ta samar na inganta walwala da jin daɗin jama'a ba tare da biyan ko sisin kwabo ba tuni aka bubuɗe wasu wuraren yin rajistar samun wannan katin har guda 33 a yankuna uku da ke faɗin jihar kaduna kwamishinan kuma ya ce gwamnati na bukatar sanin bayani game da wanda duk ke kwana yana tashi a jihar kaduna da kuma inda yake zaune domin kuwa wannan mataki na da muhimmanci ba ma kawai ga tsare-tsaren ayyukan raya jihar kaduna da ciyar da ita gaba ba kadai har ma da tsaron lafiyar jama'ar jihar da dukiyoyinsu. Daraktan Hukumar Yin Katin Rajistar Ɗan Ƙasa ta Najeriya NIMC na shiyar Arewa maso gabas Mr. Oyeshola Taiwo ya ce an danganta aikin rajistar da gwamnatin jihar Kaduna ke yi da mazauna cikinta da wanda gwamnatin tarayya ke yi. ya kuma ƙara da cewa waɗanda suka rigaya suka samu tasu lambar rajistar ta ƙasa za su miƙa wa hukumarsa ce da ke aikin rajistar don a sanya bayanansu a cikin kwamfuta shugaban kwamitin kasafin kudi na majalisar dokokin jihar kaduna honorable idris abdullahi ya ce wannan aikin ya samu amincewar majalisar dokoki har ma an yi tanadin kudaden gudanar da shi cikin kasafin kudin wannan shekarar sakamakon wanke shi daga zarge-zargen da kotun ɗa'ar ma'aikata ta yi masa shugaban majalisar dattijai dr bukola saraki ya ce shi bai riƙe kowa game da abin da ya faru a zuciyarsa ba a cikin wata sanarwa da ya sanya hannu da kansa a ranar larabar sanata bukola saraki ya ce shi ya san cewa daga ƙarshe kotu za ta wanke shi ne domin kuwa ƙazafi mara tushe ko makama ne aka yi mar aka yaba masa zargin da bai ji ba bai kuma gani ba ya ce tun daga ranar da aka fara sauraron ƙara game da zarge-zargen ya nuna cewa zai kare kansa yadda ya kamata kuma zai nuna cewa abin da ake zarginsa a kai ya aikata zuƙi ta malle ne kawai sai kuma gashi nan a cewarsa hukuncin kotun ya gazgata matsayinsa sanata saraki ya ce wannan hukuncin ya sa sun ƙara amincewa da kotunan ƙasar nan kuma a yanzu sun tabbata cewa kotunan najeriya za su iya share hawayen kukan wanda duk ya nemi a yi mar adalci a gabansu dr saraki ya ce bayan wuya sai daɗi a ƙarshen taskun da ya shiga da kuma hazar da ya gani yayin da ake bin bahasin zarge-zargen yanzu hankalinsa wai ya kwanta kuma dangane da hakanan wajibi ne su yi hamdala ga mai kowa mai komai sa'annan su yi ƙwarya-ƙwaryar liyafar gwada murnar su dangane da haka ya kuma ce wannan zai ƙara ƙarfafa musu gwiwar ɗaukan matakan gina ƙasar da mutanen cikinta za su kasance marasa fargaban shari'a muddin da cikinsu akwai gaskiyar da za ta hana wuƙa huda shi to da kuma haka hakanan muka kawo ƙarshen labarin siyasar nigeria abule jamuje a yanzu ana iya cewa mafiya rinjayen 'yan najeriya sun amince da farfadowar jamhuriyar biafra kenan tun da dai gashi nan an daɗe ma'abota haka na ta ɗaukan matakan da basu dace ba wajen aikata masha'ar da aka taɓa taruwa aka yaƙe ta eh ana iya cewa haka mana tun da dai gashi nan babu wasu a fadin tarayyar ƙasar nan da ke kyamar take-taken masu farfado da ita sa'an nan kuma waɗanda suka nemi ɗaga kara a gaban tarkon da suka kafa su ne ake ta zargi da tsatsaga ana cewa suna son tayar da wata sabuwar masifa matsaloli biyu ne dai wannan al'amari ya tayar na farko dai ita ce ta kyale wasu shafafu da mai waɗanda ba a iya kwabar su ko kuma a hana su aikata masha'ar da suke so ko da kuwa hakan aibi ne ga ƙasar su na biyu kuma ita ce sukar lamirin matasa da ke cike da kishin ƙasar haihuwarsu har suke neman kowa ya samu dama da 'yancin da zai aikata abin da zai biya masa bukatansa ya kuma ciyar da yankinsa gaba a samu zaman lafiya da lumana a ƙasar baki ɗaya. to idan akwai waɗanda ke neman tayar da fitina da sunan ƙasar biafra sun aikata laifi waɗanda kuma suka ba su ingantacciyar shawarar da ta dace da manufarsu su ma aka ce sun aikata laifi to cikinsu wane ne mai gaskiya sanin haka dai sai an haɗa matasan yankin arewa da suka yi wancan furucin da ake ta ciwon baki a kai da kuma mutanen shiyar kudu maso gabas wuri guda don su tattauna tsakanin su su gano mafita daga batun raba najeriya kowa ya san matsayinsa ko kuma ya kama gabansa sharhin muryar 'yanci na wannan makon mai lakabi ra'ayin riga ne na ganin cewa tattaunawa tsakanin mutanen kudanci da arewaci game da makomar najeriya ce kaɗai mafita daga barazanar masu son ɓallewa daga najeriya Babu wasu al'amura da suka tayar da ƙura ainin a ƙasar nan a 'yan kwanakin nan, kamar batutuwan ɓallewar shiyar kudu maso gabashin ƙasar daga jamhuriyar tarayyar Najeriya da kuma katsalandan ɗin da wasu ƙungiyoyin matasa hudu na yankin arewa suka yi. na ba mutanen wancan shiyar mazauna arewa wa'adin watanni uku don su kokoma can wajajen tun da dai sun fi ƙaunar biyafura fiye da Najeriya. Kuma zama a arewa ba tilas ne ba. To, babu wani abin damuwa game da waɗannan ra'ayoyi mabambanta. domin kuwa abin da waɗancan mutane ne ke so aka ƙarfafa musu gwiwa don su yi akwai wani laifi game da haka e to a wajen wasu akwai laifi kuma jama'a da yawa sun bugi jaki ne suka kuma bugi taiki dangane da abubuwan da 'yan asalin ƙasan fara suke aikatawa da kuma yadda matasan arewa ke kallon al'amarin da ya kai su ga bayar da umarni ga 'yan kabilar ibo mazauna arewa don su fice daga yankinsu su koma inda suka fi wayo idan akwai laifi dangane da haka to dukan ɓangarorin biyu sun aikata kuma aikata ɓarna bisa wata ɓarnar ba ta kawo gyara to amma me yasa aka ɗauki batun matasan arewa kwam duk ƙasar ana ta yaya tashi sai ka ce sun ɗauki makamai sun karkashe ɗimbin jama'a lafazi ne fa ta fatar baki suka yi ko ko kara ba su ɗaga ba balle a ce za su cutar da wani amma sai aka ɗauki kara tsana aka ɗora musu ana neman a nuna cewa su ne ma'abuta fitina waɗanda ba su son zaman lafiya ta yaya za a ce su ne masu takalo masifa alhali kuwa duka-duka furcin da suka yi a inda suka yi taro a kaduna bai wuce na minti biyar ba daga nan kuma suka watse kowa ya kama gabansa bayan sun tabbatar sun amayar da abubuwan da ke zukatansu waɗanda kuma suka zame tamkar susa a wuraren da ke yi wa ɗaukacin jama'a su kaikai ai abubuwan da mutanen yankin kudu maso gabas suka yi ko suke ta cewa ba za a iya kwatanta su ba da irin waɗanda suka harzuka matasan arewa har ta kai gaba su umarnin tattara yanasu yanasu don su san inda dare zai musu. Shekara nawa waɗancan mutanen shiyar kudu maso gabas na firfitowa fili suna bayyana ra'ayinsu na ɓallewa daga ƙasar nan. Alali kuwa sun san haka babban kaba'ira ce wace babu wata gwamnati ko wata ƙasa da za ta amince da irinta. Sauna suna ja in ja. da gwamnatoci daban-daban game da niyyarsu ta tozarta ƙasansu hakan kuma na janyo bala'o'i marasa iyaka a dukkan lokutan da suka tayar da ƙayar baya to ai babu wata gwamnatin da ke amincewa da take-takensu kuma a duk dukkan lokutan da suka nemi tayar da zaune tsaye ana ƙoƙarin taka musu birki domin abin da suke yi ba alheri ne ba ga ƙasa an taɓa samun waɗanda suka fito fili suka gargaɗe su game da illolin abubuwan da suke aikatawa daga cikin manya da kuma dattijan yankin kudu maso gabas babu wanda ya taɓa su. hasali ma ƙara ziga su ake yi alhali kuwa an san cewa tsagerancin banza suke yi ashe kenan gaggauta sukar lamirin waɗancan matasa na arewa da aka yi bai tace ba domin an ce doka dai daga gida take farawa me ya kai su taka tudun laifin 'ya'yansu su hango na 'ya'yan wasu wannan ita ce maganar da za a bibiya da hikima don a gano silsilar wancan umarnin da matasan arewa suka ba 'yan asalin biyafara mazauna arewa hakanan ma a lokacin da 'yan ƙungiyar boko haram ke bisa ganiyar ta taƙadarancinsu ai dattijan wancan yanki na biyafara cewa suke yi rashin kwabar da manyan arewa ne ba su yi wa matasansu ya haifar da 'yan ta'adda a a to ana iya cewa rashin mafaɗi ne ya kai matasan shiyar kudu maso gabas kakkafa ƙungiyoyin ta'addanci kamar su ipop da Masop, masu ingiza su ɓallewa daga tarayyar Najeriya? Waɗancan ƙungiyoyin da wasu na ƙabilanci irinsu a shiyar kudu maso yamma sun daɗe da kafuwa fiye da shekaru aru-aru sun kuma shahara a ko'ina a faɗin duniyar nan kuma manufarsu ba ɓoyayya ce ba. amma babu wanda ke zaburowa don la'antar munanan ayyukan da suke aiwatarwa musamman ma ga wasu 'yan arewa mazauna yankunansu wato kenan an ɗauka a ƙasan nan ana iya yi wa 'yan arewa mazauna wasu sassa cin kashi yadda ake so amma kuma sai shi na wasu 'yan arewar ba su da 'yancin furta albarkacin bakinsu cikin lalama da lumana a wasu sassan ƙasar nan sai a ce suna tayar da daraga a kuma sanya su a bakin duniya ana ta yi musu mugun jafa'i a mutanen arewa dai masu son zaman lafiya ne kuma masu ƙaunar baƙi da yi musu karimci da hidima ne ga alamuna ana gani ga mutanen kudu da suka kwararo arewa suna cin arziki ba wanda ya daƙile ƙoƙarinsu suna samun aiki a dukkan wuraren da ake samun alheri sun wadata da arziki sun giggina gidaje na garari sun hayayyafa cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da fargabar komai ba <laughs> amma yan arewa ba a can shiyoyin kudu ba su samun irin wannan karimcin yawancinsu sana'o'in hannu suke ko leburanci da dako Wasu su kuma su yi gadin dare amma da wuya ka gansa a cikin manyan ofisoshi ko bankuna da sauran kamfanoni komai su kuwa ɗan arewa na matuƙar ƙaunar 'yan kabilar ibo domin kuwa ko da suka yi gudun hijira suka bar gidajensu a wurare da yawa a arewacin ƙasar nan lokacin yaƙin basasa daga shekarar 1967 zuwa 1970 sun komo sun tarar da gidajensu ba wanda ya kwace musu hatta kudaden hayan da aka tattara bayan ba su nan babu sisin kwaban da ya ciwon kai hakanan hukumomi suka mimmiƙa musu abinsu amma a can jihohin shiyar kudu-kudu musamman ma jihar rivers ai har yanzu ana ta kai ruwa rana game da gidajen ibo-ibo da suka gudu suka bari lokacin yakin basasa an kuma ƙi a mayar musu duk da tsananin nacinsu game da haka a'a matasan arewa dai ba daban suke ba daga dattijan yankin suna da dattaku da sanin ya kamata sun kuma san abin da ya fi wa yankin arewa da ƙasar nan kyau saboda haka nan maimakon a dinga sukan lamirin kalamun da suka yi kamata yi a share musu fagen zama tare da takadararrin shiyar kudu maso gabas don jin ta hakikanin abin da kowannensu ke da shi a zuciyarsa game da batun farfado da ƙasar biyafara da kuma yadda matasan arewa ke ganin cewa idan haka ya tabbata sai su karkata su koma can taka ne kawai za a samu maslaha a kuma gano bakin zaren warware duk wata takaddama da ta biyo bayan furicin matasan arewa da kuma take-taken mutanen shiyar kudu maso gabas da ta yamma masu azazzala wutar wannan rikicin ra'ayi dai riga ne kowa da ta haka ne baban fadila ai ka ji ana cewa kowa da kiwon da ya karbe shi wai makwabcin mai akuya ya sai kura idan waɗancan na ganin ficewa daga ƙasar shine manufarsu to su waɗancan kuma agaza musu suka yi don su hanzarta ficewa amma ai ko manyan shiyar kudu maso gabas da kuma sauran fitattun 'yan siyasa sun san cewa batun farfado da biyafura ba da gaske ake yi ba abin da suka fi so shine wai a ɗauke su daidai da sauran 'yan najeriya musamman ma yadda suke ta cewa wai an mayar da su saniyar ware a ƙasar ba a yin komai da su a dukkan fannonin mulki da na tattalin arziki aha wace irin magana ce wannan ministoci nawa ne ake da su yanzu haka daga su? akwai guda biyar sa'an nan kuma zai yi wuya faras da garaje a ƙayyade yawan shugabannin hukumomin gwamnatin tarayya da kuma daraktoci 'yan asalin ƙabilar ibo baicin nan kuma ga sunan birjik a dukkan matakan aiki a gwamnatin tarayya kuma suna nan makil a masana'antu da kamfanoni masu zaman kansu. baicin haka nan a harkar kasuwanci sun yi wa sauran kabilu zarra sun mamaye kasuwanni da shagunan unguwannin manyan garuruwa da birane musamman ma yankin arewa inda dimbin 'yan asalin jihar ke zaman banza gaban iyayensu babu aikin yi waɗanda su ma nan suke zaman kashe wando a gida don ba wurin zuwa neman narfin asiri To ashe idan har za a samu nasarar farfado da Biafra 'yan asalin yankin da ke sassa da yawa na ƙasar nan za kuma su kokkoma can. Ashe za su bar gurabu da yawa da 'yan asalin wuraren da suka bari za su ciccike cikin ruwan sanyi. Sharhin murya 'yanci na wannan makon kenan mai lakabi ra'ayin riga ne game da hankoran wasu na ficewa daga tarayyar Najeriya da kuma ƙoƙarin da wasu ke yi na ganin sun maye gurbinsu da zaran sun gurgusa. An dai rigaya an mimmiƙa wa gwamnonin jihohi 36 kasan farko na kudaden bashin Paris Club da aka ce an ɗiɗɗebe musu cikin kudaden da aka yi a ringizansu yayin biya musu bashin turawa da suka ciwo fiye da shekaru goma kusan naira miliyan dubu ɗari biyar da goma sha shida sun kuma cinye sun koma gefe guda suna lashe baki suna ta mazurai suna jiran a ƙaro musu wasu to a yanzu dai gwamnatin tarayya ta fitar da adadin kudaden da kowane gwamna ya karba game da haka kuma kamar yadda daraktan labarai na ma'aikatar kudi salis dan batta ya fayyace ana can ana tsara wani cikakken rahoto zuwa ga mai rike da mukamin shugaban kasa farfesa yomi oshibanjo don ɗaukan matakan amincewarsa da wasu kudaden da za a sake biyan su nan gaba tun da farko kuwa sai da gwamnati ta ki amincewa da matsin lambar da gwamnoni suka yi ta yi don a yi musu bayani game da waɗancan kuɗaɗen an dai ba su waɗancan kuɗaɗen ne saboda a farfaɗo da hada-hada a jihohin ta yadda za su shiga hannayen jama'a har hakan ya kai ga rage tsananin halin matsi da kunci da talakawa ke ciki a kuma taimakawa gwamnonin biyan albashin ma'aikata na watanni da yawa da ba a biya ba. to abin tambaya game da haka shine waɗanda aka yi domin su sun sani kuwa ana iya cewa an ga alamun waɗancan kuɗaɗen a jikin talaka bari mu kutsa majalisar talakawa don jin amsar wannan tambayar sunana kwamar sani shehu lere a ainihin gaskiyar lamari kamar yadda aka bayani cewa gwamnatin tarayya ta tallafa wa da jihohi da kuɗaɗe akalla domin ta warware matsalolin da ke gabanta zan takaitu misali a jihar na kaduna wanda irin wannan kuɗaɗe akalla a jihar kaduna ta karbi irin wannan kuɗaɗe ya kai kashi uku da farko dai an ba wannan bailout domin su je su ta da komada lokacin suna kukan cewa jihohi babu kuɗi a hannunsu ba su da kuɗin da za su biya ma'aikata balle ma har an yi wasu 'yan ayyuka da wannan dalili mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ɗauko wannan kuɗaɗe ya tallafawa da kowace jiha bayan wannan kuma akalla kowace jihohi an kara ba su abin da ake kira paris club sun ƙara karɓowa akalla kashi biyu irin wannan kuɗaɗe kwamitoci sun karɓa musamman nan a jihar kaduna amma har yanzu domin ah, an ba su kuɗin domin su warware matsalolin da ke gaban su musamman na biyan albashi da kuɗin pensioners ah, har zuwa wannan lokaci an shekara biyu kuma kuɗaɗen nan an karɓe su har yanzu ba mu ji abin da gwamnatin jihar Kano ta yi da su ba ko ba ta fito ta gaya al'umma a kuɗin nan mun karɓo su mun ajiye su muna da tunanin za mu yi aiki da su ne ta bangare kaza ko bangare kaza ba har yanzu ba mu magana so har yanzu dai a gwamnati a ma'aikata na bin gwamnati musamman ma'aikatan jihohi ko sun ce sun biya ma'aikatan jihohi sai duka gaman amma har yanzu idan kana hira da ma'aikatan jihohi za su ce maka har yanzu akwai abin da ke kira debt wanda har yanzu ba ba su ba sannan bangaren local government dama wannan ta zama a ruwan dare ga duniya a local government da yawan gaske akwai waɗanda suke biyan suke bin makudan kuɗaɗe har yanzu ba a gaya musu lokacin da za a biya su ba kuma sannan babu hanya pensioners su ma an ɗauki dogon lokaci su ba biya su ba sai dai a wannan lokaci na ji sun ce sun fara ganin pensions nasu so irin wannan abubuwan za ga ne ya tattaru ya alakanta irin mummunan talaucin da ake ciki musamman a nan jihar Kaduna sai zama cewa dan kudaden da ke dan zagayawa a hannun mutane har ya faɗo hannun talaka misali daga mai sai da gishiri zuwa mai sai da kukan miya har zuwa wanda zai haƙa maka rami ko kwashe maka shara babu wannan kuɗi domin duk lokacin da aka ce ma'aikaci babu kuɗi a hannunsa to bayan da za yi kuɗi ya zaga ya zago har ya zo ga hannun karamin talaka. To amma ai ba jihar Kaduna ce kaɗai ba take amfana daga irin wannan tallabi na karinci da gwamnatin tarayya ke bayarwa. Sauran jihohi ma sun karɓa. kana da bayani dangane da abubuwan da suke faruwa a waɗansu jihohin ko kuwa a'a duka kanwar jace ce kamar irin ta jihar kaduna a wato dukkan irin matsalolin da muke fuskanta nan jihar kaduna na fara ne ma'ana an ce ruwan da ya da kika shine ruwa na fara ne jihar kaduna kadai amma dukkan matsalolin dukkan warja ce domin muna jin bayanai musamman a nan jihar zamfara na yi hira da wani mutumin zamfara yake cewa duk shi irin matsalolin da mutanen kaduna suke fama da ita su ma ka mutanen zamfara suke musamman kwanaki a ciwo na gaggawa ya ya fada ma jihar zamfara na meningitis sai zama cewa duk da irin wannan kudaden da jihar zamfara ta amfana da shi daga asusun gwamnatin tarayya amma an kasa dakila wannan cutan har sai da gwamnatin tarayya ta zo da kanta ta kawo gudunmawa da kanta daga bangaren lafiya sannan aka ci nasarar dakatar da wannan meningitis amma gwamnatin jihar eh, zamfara ta ma kasa shawowa sai ma take alakanta abin da talakawan jihar zamfara cewa kamar ma ko Allah ne ya fi shi da su saboda munanan halayensu wanda aka yi ta samun raddi daga bangarori da yawan gaske wanda daga bashi kan shugaban ya gane cewa ya yi subul da baka yi sakin baki abin da eh, ya faɗa bai kamata ya faɗa ba so irin wannan sanin da yawan gaske a jihohin da suke makutaka da mu za mu ji irin wannan matsalolin suna fama da irin wannan matsalolin da yawan gaske to amma na takaita ne a nan jihar kaduna saboda ni mutumin jihar kaduna ne abubuwan da ke gudana jihar kaduna ina gani shi yasa na fi ba da karfi a jihar kaduna amma jihar katsina ma akwai irin wannan matsaloli a jihar zamfara kamar yadda na faɗa kabi akwai irin wannan matsaloli da yawan gaske a plateau duk suna irin wannan matsaloli sunana kabir albashir to gaskiyar magana shine gwamnatin tarayya ta yi abin da ya kamata domin ta yi lura da duba da irin halin da jihohi suke ciki na kukan rashin albashi da rashin biyan kudin fensho da wasu haƙoƙi na ma'aikata wanda ya kamata a basu da ba a basu ba ta ba da wannan kuɗi maƙudai domin a yi wannan irin aiki da shi domin a fitar da mutane daga cikin irin wannan hali da suka tsinci kansu a ciki sai dai kash ba nan gizon ke saƙa ba bayan da aka ba su irin wannan kuɗaɗe sai suka mai da shi kuɗaɗe na ƙashin kansu maimako sai ayyukan da ya kamata su yi da shi da kuma biyan wa'annan mutane haƙoƙinsu duk sai suka ƙi biya duk jihar da kaje saka samu matsaloli na ma'aikata matsaloli na 'yan fensho gashi nan dai matsaloli a tare wanda aka kasa baiwa ainihin masu haƙi haƙoƙinsu musamman ka zo nan jihar ta jihar kaduna akwai ɗumbin suka na hakimai da sauransu wanda sai a yanzu ake biyan su na ma'aikata aka lasa musu a baki aka ce za a basu wani abu yawancin su suka tsunduma cikin basussuka da sauransu da tunanin za a biya su wannan kuɗi sai a ƙarshe aka ce za a yi project project din da har yanzu ban fahimci ina ma ya dosa ba da abin da aka kamo a daina da ka ga aiki shekara ɗaya da wani abu an fara shi baka san ina aka dosa da shi ba sannan kuma har a yanzu gwamnati tana kiran cewa ta yi kokari kuma wai tana neman a ƙara sake ba ta irin wannan fadis club eh, bail eh, out din domin wai ta ci gaba da yin ayyukan ci gaba na jihohin da suke mulka to gaskiyar magana shine anan mutane ba su ga wannan kuɗi ba kuma ba su san inda wannan kuɗi alfanu ba talakawa na cikin matsi suna cikin kuka suna cikin wahala musamman a wannan watan azumi na ramadana da ya kamata a ga sauki a ga tallafi a jikin talaka to a yanzu ne ma talaka ya fi kowane irin lokaci kuka ana maganar ci gaba wannan abin ya zama ci gaba ne na maharbi yana daɗa natsa a cikin daji yana cewa ya ci gaba to wato kenan a iya cewa gwamnonin jihohin kasan nan na duka jam'iyyun nan gaba ɗaya sun ba talakawan da suka jajirce suka zaɓe su kunya kenan gaskiyar magana shine game da wannan tambaya da kai mun baba talakawa sun sha mamaki an yi musu ikirari an yaudare su sun zo sun ga abin da ba su yi tsammani ba kafin a yi zaben 2015 idan ka gaya wa talaka cewa zai iya shiga cikin irin wannan ukuba da yake gani a yau wallahi wani yana tsinke kada mali zai ce wannan abin da kake faɗi ƙarya ne wata yana zai ce maka adawa ce ko wata abu amma a yau da wanda ya yi adawa da wanda ya bi gwamnati kowa yana cikin matsi yau da za ka tambayi talaka me ya canji zai tabbatar maka cewa canjin nan ita ce yunwa ita ce rashin albashi ita ce rashin magani a asibiti komai ma ka iya ambata a game da wannan canji shine abin da talaka ya gani wannan gwamnatoci sun ba da kunya musamman a wannan jiha ta jihar kaduna lalle talaka ya san cewa ya zaɓi abin da ya dawo yana da na sanin zaɓen shi akwai wa'yansu da suke ganin cewa ai wa'yansu suna girmayawa suna watsa cika tashi da kuɗin gwamnati a gwamnatocin baya in ka sa riga a ce an saci kuɗi ne an baka in aka ganka da mota a matsayin ta ne in aka ka gina gida a matsayin ka zaɓa ne ta ne don haka wasu suke ganin cewa bari a canza gwamnatin ko ka rasa irin wannan abin wasu kuma suka yi hankoro bari a yi canjin gwamnati saboda wata ina idan aka yi canjin gwamnati su ma sa samu irin abin da kake samu a yau sai aka haihuwan guzuma guzuma ya kwance kowa kwance abinda ake nufin a ganka a ciki kowa ma yana ciki a yau babu wanda zai ma wani dariya kowa na cikin matsi kuma kowa na cikin wahala saboda haka wannan gwamnatoci a wannan karo a wannan shekara biyu an shiga dora na uku a cikin wannan mulki da ake lalle talaka ya yi dana sanin abin da ya zaba dambarwa tsakanin fulani makiyaya ta haifi ɗa mara ido a jihar benue inda majalisar dokokin jihar ta kafa dokar hana yawo da shanu don kiwatawa sai dai makiyayan su tsuguna a waje guda gwamna samuel otom ya amince da ita za ta kuma fara aiki kafin ƙarshen wannan shekarar baicin yawan rikice-rikice da ake samu tsakanin makiyaya da manoma gwamna atom ya ce babban dalilin kafa dokar shine rashin wadataccen wurin da zai wadaci manoma da makiyaya gudanar da harkokinsu bai daya a jihar abinda fulani makiyaya ke ganin ba wata kwakwarar hujja ce ba da za ta kai a kafa dokar da za ta musguna ta kuma takura musu wacce kuma za ta iya kawo babbar matsala game da kiwata dabbobi da kuma samar da albarkatunsu ga mabukata. gwamna atom ya ce ba wai an kafa dokar ce don ta kori fulani daga jihar ne ba an yi haka ne don a ƙara ƙarfafa kyakkyawar dangantaka tsakaninsu da manoman jihar yanzu dai ga mamun baba ahmed da wani rahoto na musamman da ya shirya mana game da wannan al'amari a ɓangaren bakan da mai na wannan shirin gwamnatin jihar benue ta daɗe tana kukan cewa fulani makiyaya na tayar da fitina su da manoman jihar wacce kuma ke janyo asarar rayuka da dukiyoyin jama'a a dukkan lokutan da hakan ya faru gwamnati kan yi saurin ɗora laifin afkuwa haka ga fulani makiyaya da ake zarginsu da shiga gonakin manoma suna lahanta musu amfani. amma ko da sau ɗaya ne ba a taɓa cewa ga laifin su manoman ba wajen tsokalar makiyayan ko kuma kakkare musu wuraren da suke bi da shaninsu tun can fil azal don kiwatawa an dai ce karfe ɗaya baya amo kuma hannu guda bai tafi sai idan akwai abokin karawa ne kuma ake dambacewa. to a yanzu al'amarin har ya kai ga gwamnatin jihar benue kafa wata dokar da ta ce za ta inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar ta wacce za ta kai ga sa makiyaya tsugunawa wuri guda maimakon yawon kiwata shanunsu kamar yadda suka saba gwamnati ta ce yin haka ya fi zama a ala a gare su za ta kuma samar da dukkan abubuwan more rayuwar da suke bukata illa filin da za su nan da shanunsu ne kawai za su nemi su mallaka ko kuma su saya to amma fulanin da aka yi haka domin suna cewa an dai tsiri waccan dokar ce don takura wa wasu jinsin al'umman ƙasar nan bafilla ce makiyayi kuma barista nui ibrahim na da ra'ayi irin haka so alhamdulillah ai abin da ake ce da shi uh, fundamental right a cikin dokokin ƙasar nan fundamental right yana nan sashi uh, ko kuma in ce kamar uh, sura ne na musamman a cikin kundin tsarin mulki na ƙasar nan chapter 4 wato sura na hudu a cikin kundin tsarin mulkin najeriya shi ya kawo abin da ake ce da shi wato fundamental right wato hakkin dan adam ko kuma hakkin dan ƙasa wanda dole ne wajibi ne a kiyaye mashi wannan hakkin dole ne a kare mashi wannan hakkin dole ne gwamnati ko mutum kada ta yi wani abin da zai taka wannan hakkin saboda haka tunda doka ce wanda aka yi da ta saba ma kundin tsarin mulki musamman ma sashi na 42 da kuma sashi na 41 wanda ya ba da abin da ake ce da shi freedom of movement na duk ɗan ƙasa ya je daga wuri zuwa wuri cikin ƙasa duk inda yake so inda zai gudanar da sana'ar shi ko wata mu'amala saboda haka tunda da doka ce da ta haramta na farko ta haramta fulani da suke zaune a wasu jihohi shiga su yi sana'a ba tare da izini ba musamman ma abin da ake ce a section 9 na ita wancan dokar na gwamnatin jihar benue din da suka yi musamman ta fito section 9 din nan ta ce haramun ne a ga wani yana kiwo a fili henceforth duk wanda aka kama ita hukumar da take lura da grazing reserve tana da 'yancin ta kama shanun shi kuma in ta kama shanun shi cikin kwana bakwai suna ita wannan hukuma tana da 'yanci ta sai da wannan shanu by auction kuma in ta da by auction ba wani tariki ko kuma ba wasu jama'a da suke da yancin su kai kara akan wannan to kaga number one shi haramta uh, kiwo a bayyane din na ɗaya haramun ne shi kanshi saboda ya yi karo da kundin tsarin mulki kuma ya nuna cewa kabilanci ne ga wata al'umma sannan na biyu uh, na cewa in aka kama shanu cikin kwana bakwai a saida sannan in aka saida ba wani wanda yake da yancin ya zo ya kai kara ga hukuma ko ga kotu na cewa an mishi ba daidai ba to kaga wannan ma shi kai shi abinda ake ce da shi invitation to anaki wato neman kawai dai kawo rikici a ƙasa kuma doka su majalisa na jiha ko na ƙasa ko ma wace irin majalisa ce ko na ƙaramar hukuma aikin da ya wajaba a kansu shine dokan da za ta kawo zaman lafiya a jiha ko a ƙasa ko kuma a ƙaramar hukuma saboda haka duk irin wannan dokan da suka yi wace abin da take so ta kawo kawai kusan rura wutar rikici take so ta kare ko kuma ta ka wato ta ta sa yi abin da ake ce da shi victimization na wata al'umma to eh a takura ma wata al'umma ko kuma a hana ta ma gaba ɗaya rayuwa a wurin to kaga wannan ita kanta a dokan tana karan tsaye ga kunnin tsarin ƙasar nan to ganin cewa duk wata dokar da majalisar ƙasa ta kafa sa'annan kuma ta saba da dokokin da ke kunshe cikin kundin tsarin mulki ba za ta yi tasiri ba kamar yadda yake a sashi na ɗaya ƙaramin sashi na uku na kundin tsarin mulkin 1999 to sai gashi can shugabannin ƙungiyar fulani na da'awar cewa za su kalubalanci wancan dokar a kotu domin kuwa an yi ta da wata manufar da ta saba tsarin kare hakkin ɗan adam ne babu wani lungun faɗin tarayyar ƙasar nan da babu fulani makiyaya kuma dangane da haka ne tun zamanin turawa aka firfitar da hanyoyin da za su bi zuwa ko'ina don kiwata dabbobinsu waɗanda ake kira labi-labi an samar da waɗancan hanyoyin da fulani ke bi ne tun daga sokoto har zuwa kalaba da kuma maiduguri zuwa lagos amma sai gashi nan an bi ko'ina a halin yanzu an nonnome an haramta wa fulani watayawa ko yin amfani da su a jihohin najeriya da yi, babu jihar da babu wuraren kiwata shanu masu albarka da kuma wadatar ciyayi da dabbobi su ke bukata a lokutan shekara daban-daban amma gwamna samuel ortom sa'ilin da yake sanya hannu kan dokar hana kiwo da ya kafa ya ce babu wadatattun filaye da wurare da za su ishi manoma da filani gudanar da harkokinsu tare kuma a lokaci guda dalilin kafa wannan dokar kenan to alhamdulillah a wannan bayanin da gwamna na yi na cewa babu wurare a benue state wanda za su ishi manoma da makiwata a lokaci daya to wannan abin da kawai zan ce da wannan asalin shine abin da ake ce da shi stupid logic a turance wato irin dabara ne na irin yawa da soki burusu ko kuma na mahaukata ta ya za a ce yanzu idan ka tashi daga jihar nasarawa a headquarter na jihar nasarawa to lafiya zuwa benue jeji kawai hannunka na dama da hagu gaba ɗaya jeji ne to ta ina za a ce wai yanzu a ƙasar nan ba wurin da zai ishi manomi da makiyayi a lokaci ɗaya shin kasan da take Benue State manoman suna nome kashi biyar cikin ɗari nata ba gaskiya ba ne duk wanda ya tashi ya je ka kara kididdiga kan hanya kawai ba ma kan ma ka shiga cikin kakka sake babban hanya kan hanya kawai kaga gonaki nawa ne suke gefen hanya su haka in ka je Benue din gaba ɗaya idan daga Makodin su zaki biyan ina ne su ne manyan garuruwa kuma duk gefen su daga jeji ne yan gonakin da suke kusa da wurin ba wasu gonaki ba ne can da za a iya cewa wai har sun kai ga ba wurin kwata-kwata da makiyaya za su iya rayuwa ko kuma su yi kiwon saboda haka su eh, wannan kawai dai eh, ya faɗi ra'ayinsa kuma duk mai hankali yakan iya ganin wato rashin hankalin da yake cikin magana. To yanzu gashi nan wasu jihohi da ke makwabtaka da ta Benue suna son ɗaukar hannu don yin doka irin waccan. Jihar Taraba da ta Ekiti ne ke ƙoƙarin yin haka halin yanzu. shi yasa fulani makiyaya a jihar taraba suka yi takaka har zuwa majalisar dokokin jihar don nuna rashin amincewarsu da haka ga shugaban majalisar wanda ya shawarce su da su bari sai idan an zo muhawara kanta aka kuma gayyato masu ruwa da tsaki game da ita sa'annan su zo su fayyace ra'ayinsu a gaban majalisar an yi haka a jihar benue kafin zartar da wancan dokar kuma ra'ayoyin makiyaya ba su yi tasiri ba game da kafuwarta hakanan ma ake gani zai iya faruwa a sauran jihohin da za a kakkafa irin wancan dokar to ai ai bisa abubuwan da suke faruwa wato abu idan ana yin shi ba da manufa mai kyau ba to definitely zaka ga akwai matsala tunda har sun roshin already sun ce sun fasin ɗin wannan dokan ba tare da bin ka'idan jin ra'ayin mutane ba to kaga yanzu ma ko an kawo ra'ayin mutane ba a lalle ba ne su saurara saboda haka su su riga sun make minds insu dole ne su yi abin da suke so suna ganin suna da gwamnati suna da wato da karfin mulki watakila a jihan saboda haka za su iya yin abin da suke ga dama to a gaskiyar magana ba su makansu adalci ba idan dai haka ne tunaninsu saboda kaga rayuwar nan tafiya take yi ba ta tsaye kuma in yau kai ne gobe ba kai bane kuma sauran jihohi da suke tunanin za su yi yadda su benue suka yi watakila da ekiti to gaskiya su ma dai gara su kara lale saboda can din har yanzu ba so maganin ah, spill over effects na wannan dokan ba saboda watakila ba a fara enforcing ta ba kuma na tabbatar zai yi wuya a ce mutum dan adam a hana ka rayuwanka a hana ka abubuwan abin da za ka yi ka rayu sannan a ce za a na lafiya da kai yana da wuya saboda haka akwai possibility ko akwai yiwuwan gaskiya wannan doka din ta kawo matsala a jihar benue da kuma duk wata jiha da ta kawo irin wannan doka din saboda haka muna roƙon gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da duk waɗanda suke da faɗa a ji su ɗauki matakin da ya kamata su ga cewa gwamnatocin jihohin nan fa sun koma yadda da ake ko kuma a ce wannan dokan a rusa ta a bar kowane ɗan kasa ya yi sana'an sayan da wato doka ta tanada sannan ah, muna fata haka din zai kawo zaman lafiya insha Allah. To amma sai dai ya kamata masu kafa irin wancan dokar ta takura wa Fulani makiyaya su zauna a wuri guda su yi la'akari da irin abubuwan da za su iya biyo baya dangane da haɓakar tattalin arziki da kuma ƙoƙarin samar da abubuwa ko albarkatun da ake samu daga nagge, daɗi goma. To, madalla, yanzu kuma bari mu sake nana ta lambar wayar da za a tuntuɓe mu don amfanin masu aiko mana da saƙonni. Lambar kuwa ita ce sifili takwas sifili takwas shida tara takwas biyar bakwai takwas biyar zan maimaita sifili takwas sifili takwas shida tara takwas biyar bakwai takwas biyar to idan kun gama ɗauka kun kuma kin tsatsaf ga lawal abdulkadir rokan lere ɗauke da wasu saƙonni da kuka rigaya kuka aiko mana da su mai saƙo na farko a cikin shirin demokuraɗiyya ta ce salam liberty a gaskiya aikin na kyau Allah ya ƙara muku ƙwazo musamman masu gabatar da shirin demokuraɗiyya sako daga hajiya na na baffa maidugurin jihar barnan najeriya sai wannan ya ce salam liberty muna tare da ku a ko da yaushe da fatan za ku ci gaba da wayar mana da kai saƙo daga mustapha ɓaure jihar kanan najeriya wannan shi ma ya ce salam liberty allah ya ƙara taimakon ku kan tsage gaskiya muna tare da ku ku ci gaba da tsage gaskiya komai ɗacinta saƙo daga umar algenga jega shi kuwa wannan ya ce salam liberty allah ya ƙara muku baiwar isar da sakonnin talakawa saƙo daga luku ma'aji abuja nigeria sai wannan ta ce salam liberty muna jin daɗin wannan shirin demokuraɗiyya allah ya bar mu tare da ku sako daga kiristi ɗan ladi jihar Bauchin Najeriya shi kuwa wannan ya ce salam liberty ina yaba muku saboda ƙoƙarin da kuke yi wajen ƙara mana ilimi musamman a shirin demokuraɗiyya sako daga Hassan mai aski mangu jihar Filatan Najeriya. Salam Liberty aikin ku na tafiya daidai Allah ya kara taimakon ku akan fahimtar da jama'a sako daga Abubakar Warkam jihar Nasarawan Najeriya. Sai wannan ya ce Salam Liberty a gaskiya ina jin daɗin wannan shiri na demokuraɗiyya domin kuna wayar mana da kai gami da sanin yadda aka kwana a siyasar Najeriya. Allah ya kara basira sako daga Abbas Baffa Celedi jihar Bauchin Najeriya. Sai mai sako na ƙarshe ya ce salam liberty muna godiya a wannan shiri na demokuraɗiyya sako daga abdullahi aa sabon garin zaria jihar kaduna najeriya za ku ci gaba da aiko da ku ta nan da aka baku sai mun ji daga gare ku laula abdulkadir na dokan lere a gaishe ka lalle sakonni da ka gabatar sun kayatar ainin saura kuma masu aikowa su ci gaba da dagewa don sada mu da su da kuma haka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin kwana lafiya Allah ya ba mu alherinsa amin su mu